alhamdulillah eh, eh, musamman a mazabana na ga an fito sosai na idris abdullahi ibrahim lau yawan jami'an tsaro zai yi na jama'a domin cin shi yasa wayansu suke cewa ba su fito su yi zaɓen ba wasu masu kada ƙuri'a kenan ke bayyana ra'ayinsu a rumfunan zaɓen da na zaga a nan ta taraba yan yi wa ƙasa hidima sun daure sun fito wannan kuwa bai rasa nasaba da matakan tsaron da hukumar zaɓen inec ta tanadar wa yan yi wa ƙasa hidiman ne kamar dai da kwamishinan zaɓen jihar dr abbas sadiq kyari ya bayyana min wani unit dole sai za a samu soja ɗaya da polis ɗaya da duka local governments eh, muke da su a nan tarawa ko ina da ina akwai nysc suna nan suna aiki wayanda ba su samu sun fita wani ba zai wuce nysc ko goma sha biyar sai dai a yanda lamura ke tafiya daidai a wasu wurare lamarin ba haka yake ba abin da ke faruwa kare yanzu mun tashi da safen da za mu je mu yi zaɓe a kente ina daga cikin supervisors na scn akwai kuma returning officers na wasu ba su yadda da wani dan shiga garin su ba su garin su ba a shiga musu suka dinga rikici har sojoji suka zo shi ko kwamishinan yan sandan jihar Musa Aliyu wanda ya gargadi jami'an tsaro da kada su goyi bayan wata jam'iyya a babu abin da ya faru a karamar hukumar kokari an yi bita an yi bita duk mutumin da ya goyi bayan wani dan siyasa in har ka sani to kora hukuncin kora shi zai hau kansa a jihar Adamawa dai jama'a da dama ba su fito zaben ba